MB Safan Film Productions Kaduna ke gabatar da shirin tsohon lauya. Ya mai shari'a, sunana barista Ari shine shirin da tsohon lauya shagugar mayan lauyoyi ari baba ya tsaya tsayin daka don fafatawa shi da sauran lauyoyi masu kare karya shi ko yana bayan marayu rikici wa mai kare ka kar ku fa bari kallo ya bar ku a cikin samarinki akwai wanda ya taba saduwa da ke objection my lord ba barista tsintsiya ya dauka kuma ya kashe kwano objection my lord ya mai girma mai shari'a hujja na kenan bawan Allah tsohon attajiri ya kasance cikin dukiyarsa da fidda haƙƙin Allah ga taimakon masu neman taimako. Kuɗi kowanne za a bayi dubu goma. Ko mun ma'aikata an salama gunan daga mai dubu goma dubu ashirin dubu talatin. Ya shahara a faɗin birnin su gun dukiya yanda aka fi so hakan yake aikatawa cikin wannan shiri mai gudana. Bai tsaya gu ɗaya ba sai da ya tabbatar ya ɗora ɗan da ya haifa akan irin wannan farar ɗabi'a. Ga yanzu da yake da karatun nan akan kuna rubutawa. sai ya sake yanke hukuncin karfafa zumuncinsa da yan uwansa da ke ƙauye kuma ka san Allah farko mun da arziki Allah sai nema aure ka tafi binnin wajen ya ka ne aure ai to dan je binni lalle ne sai ka zo da su kuma ba yan uwana bane ya kwaso su don su samu sanjin rayuwa ka koma can ka rika kiwon awaki a gida ba dai annan ka bai sa, ka bai martabarsa abu sa da kanin mahaifinka za ka iya ta izu izu <laughs> Allah ba ke ka faɗa ba kai wai gani kabariya kake hadiya ne a muciya nake hadiya to ba zan fa ni wallahi duk abin da yake rai na faɗa zan aka gaba gaba bayan na zage ya Allah da zagiwa idan can kai ba gidajen kauye sai nuna maka zo ka samu ba gidajen binni daushe da dan auta bakin alhaji hakika wani abu ya faru ko kuma ce wani abu zai faru kallo gare ku shine abin yi yanzu gashi muna kama muhimmai muna kama maƙudai muna kama masu yawa muna kama masu kauri ana ita kan dukiyar jama'a Wonderful. Wonderful. Wannan company is belong to us, me and my senior brother. brother. Yes. Senior brother. zaliman ƙauyawa a cikin gidan dukiya sun yi aron gama da naira. Ba dare ba rana suna ta tsarawa. Nufin cin amanar wanda ya jawo su daga tsakiyar rana ya kai su inuwa. Sai da ta kai sun kau da shi sun balle mu kullun dukiyar sun canja sheka. Suna ta birgima cikin dukiyar marayu. shagali yan mata mai rausaya gane rami shagali laushe zo mai rausaya gane rami shagali yan mata ne da yake faɗakarwa kan maciya amanar ƙarƙashin ƙasa ya kuma sanya dariya a wani wurin ga kuma ƙwarewar lauyoyi cikin siffar ƙwatar ƴanci. In kun ɗebo nan wajen kun ce sashen kaza ya ce kaza Allah ƙwazo aka ce. Na rantame su na rikirkita da hannun alƙalin. Wata a duk duniya kafin a samu lauyoyi irin. Ya bullo nan in buga nan ya bullo nan in nan ya fito ta nan in daɗe shi ta nan. Daga ƙarshe sai bai sara mun. tsohon lauya kar ku bari a ba baku labarinsa shiryawa labari tsarawa matashin mashiryi sulaimani m kira ba da umarni abubakar b samanja yana fitowa a hanya ni na ce su je federal haya ko sai karar ni zan tsaya musu shirin tsohon lauya ku siyo shi fa